Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a barkanmu da warhaka Baba ya kuma makiri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan dare. To bayan ko kafin ku ji labaran bayan kun ji labaran za ku ji hira da wakilin mu umar faruk ya yi da alkalin babban kotun tarayyar abuja justice ishaku bello akan ziyara da alkalai suka kai wa shugaban kasa muhammadu buhari muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kana za mu kawo muku shirin nan na jawabai daga dattijan arewa muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga najeriya inda za ku ji cewar najeriya ta samu damar shiga gasar cin kofin duniya bayan da ta doke zambia da ci ɗaya a wasu ta yau asabar amma kafin ku ji cikakkun bayanai sai kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai guguwar da aka lagaba a suna net ta kara karfi a yau asabar yayin da take ratsa ta tsakiyar gabar mexico a daidai kuma lokacin da ta doshi gabar ruwan amurka inda ake sa ran za ta dira a doron kasa a daren yau asabar agogon amurka kamar yadda cibiyar kula da yanayi ta amurkan ta bayani tuni guguwar ta kara karfi inda take kadawar kilomita 150 cikin kowane sa'a ana jin net za ta ƙara ƙarfi zuwa rukuni na biyu kamin ta iso doron ƙasa ta gabar arewacin amurka tuni wato aka yi gargaɗi na ratsawar guguwar ɗauke da ruwan sama kama daga louisiana kan iyakokin alabama da kuma florida manya-manyan tashoshin jiragen ruwa da ke fadin tsakiyar gabar amurka sun rufe a yau asabar yayin da guguwar take kara karfi har ake jin ruwan tekun zai haura zuwa ƙafa tara shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci mataki da zai ba da damar a ba da agajin gaggawa a yankunan da abin zai shafa saboda rage raɗaɗin wannan guguwa Dabban masu zanga-zanga na yau Asabar suka haɗa gangami a biranen Barcelona da Madrid da wasu biranen ƙasar Spain inda mazauna yankin Catalonia masu ra'ayin ɓallewa suke ci gaba da dannawa kan yunƙurin nasu bayan da suka ƙaddamar da ƙuri'ar raba gardama makon jiya na neman 'yancin kai. hakanan a madrid babban birnin kasan wasu masu zanga-zanga kishiyar waɗannan sun hallara inda suke kaɗa tutar ƙasar suna cewa ƙasar sai ta ci gaba da zamewa ɗaya yayin da 'yan yankin catalonia suke sanye da fararen kaya ba tare da nuna alaƙa da wani yanki ba su kuma suna ƙarfafa a yi zaman shawara ita dai gwamnatin spain ta ayyana ƙuri'ar raba gardaman a zaman wacce ta kaucewa doka wani jami'in ƙungiyar tarayyar turai ya yi kashedi ranar alhamis cewa rikicin na iya barkewa ya zama yaƙin basasa a tsakiyar turai A makon gobe ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla da Iran a zaman gurguwar yarjejeniya matakin da kiris ya rage shugaban ya ce shirin ya daina aiki baki daya. Shugaba Trump zai faɗa cewa yarjejeniyar da aka kulla a shekara ta 2015 ba za ta taimaki tsaron Amurka ba. matakin zai kaddamar da wa'adin kwanaki 60 ga majalisun dokokin amurka su yanke shawara ko za su sake kakaba idan irin takunkumin karya tattalin arziki da aka janye bayan da aka cimma wancan yarjejeniya a halin da ake ciki kuma shugaban iran hassan rohani ya kare yarjejeniyar a yau asabar yana mai cewa ko da donald trump goma aka samu ba za su mai da hannun agogo baya ba kan ci gaban nan Iran ta samu kamar yadda tashar talabijin ta kasar ta faɗa. Tashar ta gabatar da shugaba ruhani ne lokacin da yake jawabi ga ɗalibai a jami'ar Tehran a bikin fara sabuwar shekarar karatu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. a London rundunar 'yan sandan birnin ta ce ba harin ta'addanci ba ne ya kai ga wata mota ta afka matafiya da kafa kusa da ɗakin adana tarihi. lamarin hadari ne da ake ci gaba da gudanar da bincike a kai ba shi da nasaba da ta'addanci kamar yadda sanarwar da rundunar ta bayar an tsare mutum ɗaya bayan da kafofin yada labarai suka ruwaito cewa wata mota ta bauɗe ta afka matafiya da kafa a harabar ɗakin adana kayayyakin tarihi wadda yake da farin jini ga 'yan yawon bude ido a kudancin yankin da ake kira kensington da ke yammacin birnin na london ba a tuhumi matukin motar ba mutane goma sha ɗaya ne suka jikkata tara daga cikinsu an kai su asibiti domin jinya kamar yadda hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya ta birnin ta faɗa Birtaniya tana cikin shirin ko ta kwana bayan munanan hare-hare har biyar da aka kai a ƙasar cikin wannan shekara uku daga cikinsu an yi amfani ne da motoci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga a ƙasar Kamaru masu magana da harshen Turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Ofishin kula da hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wannan lamari ya auku ne ranar Lahadi ɗaya ga wannan wata daga nan ofishin ya kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba. kamar yadda rahoton da wakiliyar muryar amurka lesa shelin ta aiko daga geneva ya faɗa adadin waɗanda suka halaka sakamakon matakin na jami'an tsaron ƙasar shine mutum goma amma wasu bahasin sun ce mutane fiye da haka ne aka kashe kakakin hukumar kula da yancin bil'adam na majalisar ɗinkin duniya robert colville ya ce wasu majiyoyi masu tushe suna nuna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi da ya wuce kima ofishin kula da yancin ɗan adam ɗin ya yi kira da kai zuciya nesa kuma ya yi marhaba da furucin shugaban ƙasar paul biya wanda ya allah wadai da duk wani nau'i na tarzoma daga nan ya kira da gudanar da shawarwari a zaman hanyar warware wannan rikici sahabu aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, alƙalin babban kotun tarayya a birnin Abuja, isaku Bello, ya yi wa wakilinmu ƙarin haske a kan ziyara da alkalai suka kai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda suka tattauna a kan batutuwa da dama ciki har da batun albashi na alkalan Da yake ci gaba da bayani a kan wannan ziyara da suka kai wa shugaban ƙasa Justice Ishaku Bello cewa ya yi. girma shugaban kasa bayan ya nuna godiyarsa ga wannan ziyara ya yi tsokaci kan kasancewan cunkoso a gidan yari kuma ya jawo hankalin bukatuwar a gina kotuna kusa da gidan kurkuku saboda kauda cikas din rashin samun kai su kotu ko mota wace ta yi breakdown ko kuma saboda yawan girman abuja yau a ce an kai wannan wuri ko ba a kai ba saboda haka nan a mai girma shugaban kasa da wannan lokaci kuma bugu da ƙari ya yi magana akan kamar albashi na cewa maganar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na baku tabbacin ya ba da umarnin a ɗauki matakan duba albashin ku da allowance allowance da inganta shi da kara masa albarka. Kamar wata alama ce da ke nuna cewar yaƙi da hanci da rashawa yakan fara tafiri ne idan aka kyautata mu'amalar aljihu da biyan bukatu ne da kullum na alƙalai kenan ko? Eto, eh eh, za a yi cewa haka din domin mutane da yawa suna hangen rayuwa ce ta alƙalai amma galibi ba su san menene ainihin abin da albashin suke ji ba. Da shi shugaban kasa yana ganin ya yi la'akari gila bayan ya yi bincike ya fahimci yawa akwai buƙatan yin gyaran fuska ne a lamarin. Ni ana ra'ayin da nake so in faɗi ai eh, kyautatawa yana da amfani kuma zai ƙara ƙaifin gwiwa zai zaburar da ma'aikata. Amma kuma shi wanda yake da bashi da godiyan zuciya ko nawa yake da shi sai ka same shi da cikin irin wannan mummunan ɗabi'u ko da ke za a ce kalilan ne wanda suke ake sa ko za a samun su ko kuma ake samun a cikin irin wannan halaye amma da kyautatawa yana da amfani kan zaburar da ma'aikata kuma ya sa su tashi haƙan su yi aiki tukuru akan ainihin matsayin da suke ciki na masu shari'a. To idan ka dubi irin takon sakar da aka daɗe ana ganin kamar tana gudana tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da bangaren shari'a. Wannan ziyara da kuka kai masa da kuma irin kula da ya nuna sha'awar a duba haƙoƙin cikin alkalai da kuma nuna sha'awarsa na a yaƙi cin hanci da rashawa wanda ya kayi ga cewa a yi waɗansu tsare-tsaren da za a iya gaggauta yin shari'a domin shi ne wani ɓangare na adalci za a iya cewa wannan barakar da ake hasashe kamar ta fara rugujewa kenan an jitu an samu fahimta. ai ina ganin ba wata baraka ba cewa ba baraka ba cewa ai da alkali da wanda yake ba alkali ba duk suna ƙarƙashin doka ne eh, ina so ka gane ita doka komai ingancinta abu biyu ko uku sun suke kawo ta cikas. Na farko rashin ilimin dokar ga wadda alhakin aiwatar da ita rashin ilimin ta ɗaya kenan. Na biyu tsoro ga wadda alhakin aiwatar da ita ke kansa. Na uku ya kasance sai wani da wani ne za a aiki da dokan a Saboda haka idan abu ta taso daidai ne shugaban kasa in ya taɓa wancan ya taɓa wancan ya taɓa wancan daga mai shari'an shi kansa da wanda ba masu shari'an ba doka ta hau kan kowa saboda haka ni a na wannan ba wata ba wata duk a da a gaida umar faruk musa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe 4 kenan da minti 41 a nan washington ga shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin iyaye mata waɗanda su ne suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarduma da ta kunno kai galibi su ake kashewa ‘ya'ya da kuma maza wakilar sashen hausa Husaina muhammad ita ta taimaka ta samo mana wannan ra'ayin wasu mata akan tarbiyyar yara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje maza ma dai za a sa hankali amma musamman kamar mace nata yafi muhimmanci saboda tarbiyyar gida na uwa musamman uwa abin da ke uwa kike yi shi yarki za ta gani ta yi nan gaba so mu iyaye mata mu ya kamata mu nuna ma 'ya'yanmu hanya mai kyau ba mara kyau ba kuma mu nuna musu illan duk abin da wani zai faɗa a waje idan ba ni na koyar da ku ba duk wani abin da wani zai faɗa a waje kar ku yadda cewa gaskiya ne yaudaran ku ne mai shi zai yi ko kuma zai sa ku a hanya da bashi da kyau ne wanda zai kai ku ga halaka so duk abin da ni na faɗa a gida shine abin da ya kamata ku ɗauka ba na waje ba so amma ita sai ta yi kokarin koya musu a gidan don kar su je su ji na waje. Zara Abdullahi tarbiyyar da zan ba ma 'ya'yana saboda ko sun ga wani abu a hanya kar su yadda su ce za su ɗauka kuma ko da wani mutum ya ce musu gashi wannan abin ku rike mun kar su yadda su ɗauka mishi saboda idan sun ɗauka zai iya yiwuwa ko bom ne a jikin abin da za su ɗauka sosai ma ina sa ido a kansu saboda ni ko yawo ma bana barin su fita daga sun dawo daga makaranta sun dawo daga makaranta barin bar su tafi ko ina ba sai dai islamiyya za su tafi halmata mustapha abin da zan baya ana tarbiya kar su bi hanya ba kyau su zauna a gida su yi aikinmu su zo daga karatunsu kar su fita waje ko ba haka ba ne shi ne abin da zan gaya musu kar mutum ya kira su haka banza su tafi ko mutumin gida ma su san wanda za su tafi san wanda ba sa tafiya salamu alaikum suna na fate mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴanmu shiga da fitansu mu kula da su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau don saboda yanzu wannan abubuwa sun yi yawa masu yaudarar mutane sun yawa masu basa son zama lafiya sun yawa a cikin gari don allah don annabi kar yaro in yau juma a waje ba mu gan shi ba ko yarinya ina kika je na je kaza ki tabbata ko gidan kawaye ne ki tabbata gidan kawar na sassiya ne kamar ita a ka jima me kuka yi a mun yi kaza dan saboda me yanzu wannan za ka gani yarinya zai ce maka na je gidan kawa ta alhali ba gidan kawa ba ta tafano gurin da ba shi ba masu son kona bakin waken da sun yi yawa za ka ga wani yana zaune tare da kai kai baka sani ba ashe yana cikin wannan hali saboda haka iyayen mata ko mata ko yara maza kanana mu kula da su da rayuwarsu mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna saratu samuel uban ma isan abin da zai gaya yaranta mun harafi ya yi karkace ibata abinci daban a wancan ibata wancan ibata wancan ba haka bane ka tara su a wuri ɗaya gaba ɗaya yaran maza kai uwa kuma ka tara ƴaƴanka a wuri ɗaya duk mata su ci abinci ku zo na, ku yi hiranku in lokaci karatu ya yi su tafi in lokaci karatu sun tashi su dawo shine haka tarbiya amma yaro sai iyawa ko ta ina yaron iyawa ko ta ina wani ba tarbiya ba ne me ya sa haka yanzu mun ɓaci gaba ɗaya ɗin me ne ya sa ba irin wannan bane yaro ya da daga karatu ma sai ɗauki jakanta ya tafi yawo me karshen shi yanzu ba mun ɓace ba saboda haka ba wani magana ya ko magana akan wannan kowa ya kula da 'ya'yansu sunana aisha mustapha mu taimakawa sojoji mu ma mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za zo a ɗauki yara a sa mata kuma ya mace ƙaramin yarinya bai kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kan mu taimaka wa sojojin nan don aka hau karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu yi da shi ba mu je mu sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a unguwanmu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu ga shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki Sunanan lami yusuf ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatana kuma ina kuma sha'awarci iyaye da mutane idan suka gan yaro yana halin da ba shi ne idan suka gan halin da kuma ya shiga da sun ga cewa wannan halin fa halin da za a zarge shi ne su nemi hanyar da za su wa hukuma a nemi a tare shi kar a sa shi abin da ba shi ba a ta gaskiya yaran ma ba san me suke yi ba amma idan an ja kunnen su a lokacin da ya kamata zai rage illa a zama iyaye gaskiya ya kamata in ma za a nema a yi taruwa ko a yi wani training da za a involving iyaye da sojoji da a samu ganewa tsakanin su don a ta gaskiya sojojin ma daga cikin society suka fito daga cikin family suka fito idan ba su samu ganewa da su da iyayen ba bara a samu a yi abin da ya kamata ba duk dai ana kokari ne a samu lafiya ana kokari kuma a samu zaman lafiya a haɗa kai a samu zaman lafiya a haɗa kai a yi abin da ya kamata ya kamata hukumar soja ta gane cewa akwai su da yawa a cikin gari da yawa da basu gane ta yama ke kula da yaro ba amma program ne za su yi da zai sa a gane tsakanin su kuma su faɗi abin da ya kamata iyayen su sani so da su samu su kula da yaron su to ina ga za a samu sauki a cikin matsalolin to ma da fatan shawarwari an ji kuma za a ɗauka da yi amfani da su har yau dai kada kuma ta kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc ga mu na gaba assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. takaddama ta barke tsakanin karamin ministan fetur ibe kaciku da shugaban kamfanin fetur nnpc mai kantika can labaru wasikar kaciku ga shugaba buhari ta zargi baro da tafka zarmiya shugaba buhari ya tura sunan aisha ahmad don mai gurbin mataimakin gwamnan babban banki da ya ritaya kakakin rundunar sojan najeriya burgidiya janar sani usman kuka sheka ya ce ba ma daidai bane a tambaye su inda madugun aware namdi kano ya shiga ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya wani bata gari ne yana gaban hukuma nan ba shi beli ya san cewa rana ba ta karya sai dai uwar da ya tafi kunya. An kammala dawo da alazan Najeriya gida, shugaban hukumar alazan Barista Abdullahi Muktar ya yi albishir. In Allah ya soya da kafin baɗi, cibiya ta koyar da jami'ai da tarbiyyantar da ma'aikatan aikin hajji zai fara aiki. yayin da Charlie Boy ya shigar da karar neman diyar naira miliyan ɗari 500 don zargin tarwatsa zanga-zangar a Mumu don Do Movement an ci gaba da samun tankiya tsakanin sanata Isa Hamma Misau da rundunar 'yan sandan Najeriya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America. To yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Marwa a kudancin Kaduna Malam Tagwai Sambu da kuma sarkin jama'a a kudancin na Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu. Ga mai martaba sarkin Marwa. Assalamu alaikum jama'a na Arewa. Ina gaishe ku kwarai a cikin saboda halin da muke ciki a ƙasar nan mun ga mu na iyaye ya kamata mu kira gare ku don tabbatar da zaman lafiya tsakanin ku da tsakanin mu gabaki daya Zaman lafiya imari ne da azurfa. Domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana ga al'umma. Manomi ba zai iya zuwa gona ba, yan kasuwa ba zai je kasuwanci ba. Masu addini da musulmi da krista ba za su iya ba su da addinin su ba wannan zai tabbata kuma idan muna zaune lafiya saboda haka muna kira gare ku kware a matsayin na iyaye a matsayin na uba ina kiran ku kware a haɗa kai tabbatar da an zauna lafiya zaman lafiya shine zai kawo ci gaba zai tattalin arziki zai karu yan kasuwa da ƙasashen waje za su zo su buɗe mana kasuwanci ta najeriya ba ma arewa kaɗai ba in muka lura mutanen kudu kansu a haɗe suke ana kawo ci gaba a cikin kasashen ya samu ma muna kira gare mu mu haɗa kai mu bayan juna mu rabu da kabilanci rabu da rikicin addini domin mu 'yan adam Allah maɗaukin sarki arzikin shi duka a duniya shine mutum don in muka kula da juna mu Allah zai ji daɗin amma in muka ci gaba da rikici da juna kasan maɗauki sarki ba zai ji daɗin mu sau da haka muna kira gare kwarai ɗan uwanmu ni da kirista. da waɗanda ma addini suna zaune cikin al'umma duk ba abin da zai gudana sai an na lafiya sau da haka muna roƙo gare a haɗa kai ci gaba da zaman lafiya domin tattalin arziki ya ƙaru idan babu zaman lafiya kasashen da sun riga sun ci gaba ba za su sake su kawo gaba a cikin kasashen mu ba musamman wa arewa da muke da faɗin ƙasa muna kira tsarai a yi haƙuri da juna a rungumi juna a so juna a ƙaunaci juna a rika tallafan juna ana kuma taimakon juna da yin haka za mu samu ci gaba da yin haka kuma tattalin arziki a arewa zai bunkasa kuma za a ji daɗin juna na fata za a yi amfani da wannan kira kuma za a rungumi juna kamar yadda nake faɗi a rika tallafan juna ana taimakon juna ana fita da mun tabbata a kai haka dukkan mu za mu ji daɗi mun ta kowane abin da zai raba hankalin mu daidai dai tattara mana hankali wuri guda da kuma ci gaba na fata an saurare mu ma za a yi amfani da wannan kira da muka yi a samu ɗauki sarki tare da mu ya mana jagora. Shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce sai 'yan arewacin Najeriya sun rungumi haƙuri da yafiya kafin su yi tozali da ci gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa. Hakan na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasanmu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu. Ina kara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe kamfanoni redway da masana'antu ya gurguje to babu abin da zai gagara a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma ɗan ya zuwa shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu kwanciyar hankali mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu kaifin hankali Allah Ubangiji ta Allah da tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewan ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah manyan arewan namu da shi janar Muhammadu Buhari da kuma manyan sarakunan arewa su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da umarni. Wassalamu alaikum. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha bayan da a yammacin nan na yau ta karbi bakuncin kasar Zambia ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a birnin Oyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya. Dan wasan gaba na Arsenal Alex Iwobi shine ya jefa kwallon da ta baiwa Najeriya galaba inda ta kasance kasar Afirka ta farko da ta sami tikitin shiga gasar duk da yake akwai sauran wasanni ɗaya-ɗaya da ya rage a rukunin to amma wannan nasarar ta ƙara rata tsakanin najeriya da ke saman rukunin da maki goma sha uku ta yadda ba kasar da za ta iya kama ta a rukunin na biyu wannan ne karo na shida da najeriya za ta fafata gasar ta duniya a ɗaya wasan na rukunin kuma zakarun afirka wato ƙasar kamaru ta doke algeria da ci biyu da nema to amma kasashen biyu duka sun yi waje daga gasar a gefe ɗaya kuma kasashen uganda da ghana sun yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a karawarsu ta neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kampala to sai dai sakamakon wasan bai amfani kowace daga cikin kasashen biyu ba to amma ya amfani kasar masar wacce a yanzu take bukatar yin galaba kadai akan kasar congo a gobe lahadi domin samun tabbacin tikitin shiga gasar Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta haramta wa kasar Equatorial Guinea fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 a kasar Faransa. An kama kasar ta Equatorial Guinea ne da laifin amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba har guda goma. 'Yan wasan goma waɗanda haifaffun kasar Brazil ne. To jama'a sai gafar cewa ba za mu iya kawo labarai a takaice ba kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma gobe idan Allah ya kai mu daga nan ne washington dc baba ya kuma kirke cewa a kwana lafiya allah ba mu na nan nasa amin sama amin